yake damuna mm. wanda kullum sai na yi tunaninsa mm. a ce yin waye gari mike muna cikin tafiya tsinci miliyan goma goma kan wallahi da bahari ya da bayana miliyan goma mai suna miliyan goma shi ne na ce da har ya da baya na. da an ga bushasha na yi gida da babban kofa na saka tagogi manya-manya masu gilashi bahon wanka in saka tiles in saka kujeru ɗirka-ɗirka in saka shokin kadangaru da sama sama mutu in mala'ika ya zo ka gaya mai da shokin a gurin kuma babban abin da zai baka mamaki abin da zai daure ma kai dan wace rahamaniya talma dan gwamba gwamnan gombe da masari wanki da guga yake wannan dan za su mana biyayya yadda ya kamata kuma abin da nake so na kai zan auri mata guda biyu ɗaya daga Ethiopia ɗaya daga India sannan zan sai kujera ƙatotuwan aje ta kofar gida in ci kaza in ci shawarma in ci dambun kifi daga wannan kuma rana ba wani mahalunki da zai kara shiga min gida ko da cikin mu ɗaya da shi ni nake gaya maka wannan kaga hmm? madi hmm? kamar muna tare aka tsanci miliyan goma au ashe ba muna tare aka tsanta muna tare sai in kirga naira wuri na guga wuri naira dubu ashirin in muika ma ita ka je ka ɗibi bushasha <laughs> Ka kalli tsabar ido na tantagarya hmm. babu Miss Bare Miss Tresha. Hmm. Muna tare a tsince miliyan goma. Hmm. a rasa abin da za a kallan a dungure ni da shi sai dubu goma ko dubu ashirin. Kana ina ne? Karanka ne ya kama? A wannan ranar za a yi fasalon rarrabewa. Wallahi sai ne maka abin da. har ka koma ga izzatun wallahi za ka gane to me nufin ka ne wai in ɗima kuɗin duka in baka kokoya mahadi in ɗauke su in baka duka koyaya mahadi hmm? na fi ka, na fi ƙarfin tunani. Ban wayar ba idan ka lokacin da na tsinta. Tunani na ne bai kai sanda aka tsinci kudin ba. No! Eh, eh. Ah! Ni ka ka kalli tsabar ido na saboda ka raina ni faɗa haba haba ba bayan Allah wallahi Allah ku ku ba zan yi ma ku bari eh dan Allah ku bari me ku ba karan yara ba da girman ku ku zo kama juwa da faɗa di ban taba tunanin kai mutum alama cewa ku tare kuke kuma saboda Allah haba ban taba tunanin kai mutumin banza bane in ba so kake kai mutumin banza duk tarayyar da muke da kai soyayya ƙarya kake nuna min babban buri a ce ku haɗa kai da talauci ku yaƙe ni ka tsanci miliyan goma. ga kallon ka ce dubu ashirin ita ce za ka yi kidaya miliyan goma ka tsinta ka ce ita ce za ka yi kidaya ba ni to ai ni ne na tsinci kuɗin in na ɗauki dubu ashirin na baka ban ga abin laifi ba ina mai tabbatar maka cewa kai ne karamin mutum sha-sha-sha mai manta kyauta wanda yake raina alheri da a ce ba tare muke da kai ba ka tsinci wannan kuɗin miliyan goma nan kai ko ba na tare da kai a tunanina in ka tsinta ka da kai kidada kidaya kaso miliyan ɗaya dai ka ce bari ka tana da ni ka challa kai wallahi bari in gaya ma kai ina zuwa ina zuwa na duk kuna magana miliyoyi ina zuwa ya ina su kai na hmm? shiga cikin lissafi na shiga kuma ka duk duniyan nan wallahi ba wanda ya sai shirin cikin wannan lissafi yawa maganar ko dai ko dai ku sa cikin lissafi ko kuma na shiga cikin lissafi wallahi ko ku sana a ciki ko kuma yanzu in kashe ku dukan ku in tafi da kuɗin gaba daya katsalla ya shage ni ka yi masa bayani bayani kurin ka ce ina ciki ka bashi ya bayani bayani kai ka shiga ciki Kai kana ma ciki na shigo ka ne alkafura ma kai ka shigo ciki kana ciki kana ciki Habibi masoyi Allah ya maku albarka dan Allah mu yaye majuna mu yaye majuna ni ma raina ba dai ya so ba wallahi wallahi ba ba dan raina ya so ba ba komai ba komai ah mana dan uwana ne ya zaka raba mu muna tare dan uwanmu ne gaba ɗaya kai da uwana ne muna tare dan uwanmu dai kamar ya dan uwanku ya kake ma haka ne abin da mun riga mun haɗa mun yarda da juna yanzu na kai ma juna amshi amshi amshi uwana ne amshi ha amshi man turare me bakin shi shi yasa ka dauko hula kake kadewa a ah, iska ina mai ne iska ne guguwa kake kadewa kar mu shiga cikin gari kanga kanga kai kai kai kai kai kai kai kai gari ba kai sai mu samu kai kai kai kai kai kai kai kuma ni kai kai nake so kawai miliyan uku ko ku kai da bakwai kai kai kai ku kai da miliyan bakwai ɗin kai kai a kai uku shi kuma kai bawa kai kai kai kai a bar shi da ko ba gaskiya yin wata magana wallahi nan sai dai in kashe ku gaba daya ba ku san halin da nake ciki ba sai an kashe ku in tafi da kudin nan gaba su ka ga madi madi ni kalmar nan ta kisa ce ba na san ji wallahi yanzu na riga na niyya mu je mu je in mun je dauki kudin ka bashi in raba mana da kansu mu je eh in raba mana da kansu ko san mu je mu amma dai amun da nake magana kudi kawai yanzu ma wata magana da za a mana nayi ta kudi in ba ta in ba ta kuɗi kai ta amma dai ɗaya ka ji kamshi mu je da araba kuɗi yawa to ya yi hmm. ko mu je gaba mu je roce inuwa mu je can wurin a taimaka ma alhaji dan girma Allah me zan maka a taimaka min maka me zuwa jibi zan kawo kuɗin har gidan kawo man Allah ya ka ga magana banza ka ji ko in ga maka gaskiya baka da kirki baka da kirki baka san da ake kirki ba na ga maka da kai zaka bar gidan nan ka bar gidan nan alhaji alhaji kuɗi naira gugan wuri har naira dubu ɗari biyu da hamsin in sai kuɗin sai gidan in saka ka a ciki amma fi sabilillahi ka zo dubu biyar ko dubu goma ta gagare ka ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba in ga baka gaskiya ba an tausayi ka da ba ba tausayi bane alhaji ƙarya kake yi saboda ka ne ka je ka nemi wani gida ka bar gidan nan yau ka bar gidan daga nan gidan duk garin akwai gidaje a garin nan akwai masu shiga gidan nan amma na saka ka a ciki ka zo kai mana